‘Yan uwa musulmi, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Bayan godiya ga Allah da neman gafaransa da tuba zuwa gare shi, da salati da neman aminci ga annabinmu annabin tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muna majuna wasiya da tsoron Allah, duk wanda ya ji tsoron Allah ya tsira, duk wanda ya kau da kai ga ambatan Allah ya halaka, Allah ya shiryar da mu. Bayan haka ‘yan uwa musulmi, mu sani cewa shekaru bayan shekaru suna ta shuɗewa duniya tana ta ƙara tsufa kwanaki da darare suna ta wucewa kullum rana tana tafiya zuwa mafitanta haka zai jayo mu wayi gari zamani ya ƙare sannan kuma kullum dare yakan lulluɓe ni da izinin ubangiji allah maɗaukakin sarki yana cewa yughshil lailan nahar yatlubuhu hasithan allah yakan lulluɓe dare da yini suna canjin aiki wannan canjin aikin na dare da yini ba wani abu bane face karewar ranaku da karewar duniya da abin da ke cikinta yan uwa musulmi mu sani cewa ita wannan duniya ba ta tabbata a hali guda ɗaya ba wanda zai zauna a cikin hali guda ɗaya a duniya hali na jin daɗi ko kuma hali na matsi ba wani abu bane a duniya face ni'imomi ne na ubangiji wanda ya ba da baiwa ga bayinsa kuma daga cikin sifan wannan ni'ima shine wataran abu ne wanda baya tabbata ana iya kwacewa yau gare ka gobe ga waninka manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa yake cewa ka ribauta da abubuwa guda biyar ka ci riban abubuwa guda biyar kamun wasu abubuwa guda biyar su maye musu matukar kana raye to akwai wasu bonus da ganima da Allah zai baka guda biyar a matsayinka na ɗan adam sannan zai zo lokaci bayan lokacin Allah ya ara maka tsawon rayuwa duka abubuwa biyar ɗin nan za su kubce maka za ka rabu da su za a maye maka so da wasu abubuwa guda biyar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kana son tsira ka yi ƙoƙari ka ribautu da wa'annan abubuwa guda biyar wa'anda tattali na neman lahira da duniya duka a cikinsa ake yi da su ake yi cikinsa akwai mai gushewa nan da nan akwai wanda kuma ana ji maka tsoro kowane lokaci yana iya gushewa saboda haka duk wanda aiki a irin wannan lokaci da ribatan wannan daman ya wuce masa idan kishiyan wannan ya zo to zai duk yanda zai yi ba zai iya samun shi yanda yake a wancan lokacin ba manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa irtanim khamsan qabla khamsin ka ribaci abubuwa guda biyar kamun wasu abubuwa biyar su zo annabi ya ce shababaka qabla haramik ka ribauci ƙuruciyanka kamun tsufa ya zo in dai ka rayu a duniya yadda ka ga wani ya zama tsoho ko mahaifinka ko kakanka to kai ma wata rana za ka ga lokaci ya yi aiki a cikinka yasa masu hikima ke ce allailu wan naharu ya'malani fika fa'mal fihima dare da yini kullum suna aiki suna canjin aiki ne a cikinka to kai ma kai kokari yi aiki a cikinsu wannan aikin da suke suna canjin aiki dare ya zo yini ya zo dare ya zo rayuwanka suke gurgurewa to wata rana sai ka ga kawai rayuwan ta ƙare to kai ƙoƙari kai ma ka dinga gurguransu ta hanyar aiki mai kyau na farko kenan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ribauci ƙuruciyanka kamun tsufa ya zo don tabbas sai ya zo sai dai in ka yi saurin mutuwa sannan ka ribauci lafiyanka kamun rashin lafiya ya zo saboda duniya gida ne na abu biyu lafiya da rashinta bayan da za a yi kai ta zama cikin lafiya wata ran sai rashin lafiya ya zo kuma ba notis na lokacin da zai zo saboda haka kai kokari kai amfani da lafiyanka kamun rashin lafiyanka ya zo abu na uku manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ginaka qabla faqrik kai amfani ka ci riban dukiyanka da Allah ya baka kamun talauci ya biyo baya in kana ji da dukiya ne wata rana za ka ga inda Allah ya tsawaita maka rayuwa sai ka ga ka nemi abin da za ka ci ma ka rasa wannan abu ne wanda ya misali a cikin wannan a duniya yana nan rakwacai mutumin da ka san ya fi ƙarfin abin da zai ci har yana ɗaukan nauyin wasu yau sai ka ga ya wayi gari abin da zai ci ma wahala yake bashi abin da yake ba wasu kyauta da yanzu in ya gani sha'awa yake bashi in ka bashi sai ya yi kuka da idan shi saboda murna to rayuwa kar ka ɗauka kai kafi wani ne ba dukiyan da za ka samu a duniya ka ce ka amince ma talauci ka ce ka fi ƙarfin talauci to ba dai Allah za a ma wannan fariyan ba sai dai kama 'yan adam Allah ba a mai fariya a ce an fi ƙarfin talauci Allah ya ga dama hanyar da zai talauta ka ba za ka taɓa tsammani ba sai ka wayi gari ka talauce saboda haka duk wanda Allah ya bashi dukiya ba sai wanda ya tara tarin dukiya ba duk wanda Allah ya rufa mai asiri ya bashi abin da zai iya neman lahira da shi ya ci ya samu rizab ko bai da yawa wanda zai yi sadaka da shi yana cikin mawadata waye mawadaci ne mawadaci shine wanda yake ganin kanshi mai arziki yake ganin Allah ya biya mai bukatunsa kuma ya lissafa kanshi zuciyar shi ta wadatu ta yadda ita mai arziki ce sannan talaka shine wanda kullun shi mabukaci ne ko ya tara duniya duk wanda yake ta ƙoƙarin tara duniya ko da gashi nan ya tara rabinta amma hankoran shi yana ganin kanshi har yau bai samu kuɗi ba yana neman kuɗi to sunan shi talaka saboda wahalan da talaka zai yi sai ya ninka shi saboda haka yan uwa musulmi in an ce mawadaci ka cire kanka abin da kake da shi na rara ko bai da yawa to kai ma wannan kira na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafe ka saboda haka annabi ya ce kai amfani da wadatan ka kamun rashin wadata ya biyo baya talauci abu na hudu manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kai amfani da damanka kamun rashin dama ya zo maka wannan dama kala biyu ne akwai dama na kana da lokaci da za ka yi tasbihi ka yi hailala ka yi salatin annabi sallallahu ka nema ilimi sai kai wasa da wannan lokacin cikin shirmi to wata rana sai ka yi kuka da idanka saboda time zai zo wanda ko kana so ma ba za ka iya yi ba bizi ya maka yawa na biyu kuma shine Allah ya baka wani dama ko mukami a gwamnatance ko wani dama da za ka taimaki jama'a sai ya zama ko kusanci da wanda zai iya taimaka ma jama'a kai kawai ka musu hanya ne sai kai ka ƙi amfani da wannan daman to shi ma yana cikin abin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake kwaɗaitar da jama'a idan ka tsinci kanka kana da wani dama da za ka iya neman lahira da wannan daman to kai ƙoƙari tun kan daman ta kubce don wata rana sai dai kaga ana yi wanda ke zuwa a tara mai files yana yin signing abu ya zama wajibi kwangila ta tabbata wallahi in ka bashi lokaci wata rana inda yana rayu sai ka gan shi a bakin wannan ofis ɗin ya zo yana neman kwangila shi ma yana neman alfarma da wurin shi ake nema amma yau daman ta kubce ta koma hannun kila wani wanda shi ya sa shi a ofis ɗin shi yasa sanda kake kujera ka kafa alkhairi ka taimaki jama'a wata ran wallahi su za su taimake ka idan ka wulaƙanta mutane kuma to ba ka da rana a duniya saboda za ka zo kana neman a taimake ka ba mai kallon ka ko an maka kuma sai ya zama kana kallon shi a matsayin gori ma saboda kai baka yi ba an maka da wani fuska za ka kalli mutum da haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ka yi amfani da daman ka kamar rashin dama ya biyo baya saboda in dai a duniya ne tabbas ka daina wani alfahari da dama wata ran za ta kubce maka wa'anda suka nemi alfarman ka hana su ku zo ku haɗu da su inda za ka zo kana jin kunyansu ko ya kama dole sai ka nemi tasa alfarman abu na biyar manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ka yi amfani da rayuwanka kafin mutuwa ta zo kun ga abubuwa biyar ɗin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya lissafa tabbas kowanne kishiyan shi sai ya maye gurbinsa sai dai in baka yi tsawon rayuwa ba idan ka mutu kana saurayi wannan daban kun ga baka ga tsufanka ba amma kowa na burin ya ga tsufan shi saboda haka muke roƙon Allah ya tsawaita rayuwarmu ya tsawaita kuma ayyukan alkhairinmu ‘yan uwa musulmi wa'annan ranaku wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani ranakun ƙuruciya to ‘yan kaɗan ne kuma mutuwa yakan zo ya yanke su wani lokaci mutum na cikin jin daɗin ƙuruciyar shi kawai sai mutuwa ta mai sammako sai ka ga ya mutu kuma mafi yawan masu mutuwa samari sun fi yawa shi yasa cikin jama'a in ka lissafa kaga an taru mutane hamsin da ƙyar za ka cire tsofaffi guda goma a ciki za ka ga duk sauran matasa ne daga 'yan shekara arba'in da biyar ne zuwa ƙasa ko hamsin ai ba za a ce musu tsofaffi ba sai dai ɗan matashin tsofaffi ɗan 50 ai ɗan matashin tsofaffi ne bai riga ya diddige ya zama tsoho ba saboda haka akwai mutanen da ƙuruciyan kawai suke riska sai mutuwa ta yi musu sammako sannan kuma ibnul jauzi yakan ce game da wannan ma'anan ya ce waɗanda suka fi yawan mutuwa su ne matasa ya ce saboda haka ne da ƙyar ka dinga gani a cikin jama'a ka dinga ganin tsofaffi sai dai a china inda su haihuwan an takaita shi sai ka iya ganin kasuwa ma kan ka ga saurayi ɗaya ka ga tsofaffi hamsin kuma wannan lokaci na ƙuruciya da annabi yake kwaɗaitar da mu yi aiki mu ribace shi shine lokacin samun kowane irin abu na duniya ne ko na lahira ne in duniya kake nema a lokacin za ka neme ta idan lahira kake nema a lokacin zaka neme ta saboda hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar cewa duk wanda ya bauta ma Allah a lokacin ƙuruciyan shi sai ya samu gazawa lokacin tsufan shi to za a yi ta rubuta mai lada kamar sanda yake saurayi saboda tsufa ya gaza to za a yi ta rubuta mai lada kenan me ake kallo ƙuruciyan mutum saboda haka wannan lokaci shi ake neman duniya a ciki shi ake neman lahira a ciki duk wanda ya taso yana saurayi ko sana'a yake yi zai ga a lokacin yadda ka san ana mai talla ne ba shi yake yi ba zai ga kawai farin jini a sana'an ta yi yawa duk inda ya kasa za a kwashi mahaifin shi kuma shi ya sa shi a sana'an in ya kasa ya ga kamar ya kasa kashi saboda shi ma lokacin shi ya wuce to ko me za ka yi za ka ga a wannan lokacin albarkan abin yake saboda haka lokaci ne mafi tsadan lokaci shi yasa annabi ya keɓance shi ya ce karibauce shi shi yasa kuma a ranar ƙiyama aka keɓe shi wurin tambaya game da hisabi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce diddigen bawa a ranar kiyama ba za su matsa ba face an tambaye shi kan abubuwa guda guda hudu na farko daga cikin abubuwan sai annabi ya ce za a tambaye shi an shababihi fi ma'abla za a tambaye shi game da ƙuruciyansa ta wani hanya ya tsofar da ƙuruciyan shi ta hanyar neman lahira ne ko ta hanyar neman duniya ko kuma ta hanyar cutar da bayan Allah shi yasa kai kokari ka saita ƙuruciyanka akan da'an Allah shine babban riban da zaka samu a duniya duk wanda ya kiyaye Allah a lokacin ƙuruciyan shi ya zamto ya shagaltu da da'a ga Allah ya rinjayi son zuciyan shi saboda a lokacin shedan da son zuciyanka suke kokuwa da kai to Allah zai sa shi a cikin wata inuwa ranar da ba wata inuwa sai wannan inuwan saboda hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da ya ce mutum bakwai Allah zai sa su cikin wata inuwa tasa wanda ba inuwa a ranar sai inuwansa a ranar kiyama daga ciki annabi ya ce shabun na sha'afi ibadatillah duk saurayin da ya taso ya yi ƙuruciyarsa cikin bautan Allah ya ƙarar da ƙuruciyar shi wurin neman yardan Allah to Allah zai keɓance shi a cikin wannan inuwan ‘yan uwa musulmi ni'ima ta biyu ita ce ni'ima ta lafiya to lafiya mu sani ita ce jin daɗin duniya babu wani jin daɗi ga rayuwa ba tare da lafiya ba duk abin da Allah zai baka na jin daɗin rayuwar duniya in baka da lafiya to ba za ka iya amfana da shi ba sannan ranakun nan da za ka zamo mai lafiya abu ne a rufe babu wanda ya sani gun makuruciya za a ce ya fara daga shekara kaza ya gama shekara kaza amma lafiya ba a ce ta fara lokaci kaza ko jinjiri yana fama da rashin lafiya balle kuma saurayi ba wanda ba ta iya gitto mai ita rashin lafiya saboda haka ita ni'ima na lafiya ba a iya cantance mata lokaci a ce ga lokacinta abu ne a rufe shi yasa ita ana so da ta zo ka amfana da ita ka yi aikin alkhairi shi yasa daga cikin addu'o'in manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiya ya Allah ina roƙonka ka yafe min na afuwa daga laifuka na sannan ka bani lafiya a jikina wanda da shi ne zan nemi aljanna in ci gaba da aikin da'a wanda da'an shi zai maye wancan ayyukan da na yi wa'anda suke ba na da'a ba kuma ya umarci al'umansa da su dinga roƙon ubangijinsu lafiya inda yake cewa is'alullah al'afiya ku dinga roƙon Allah lafiya sannan kuma yana cikin shi ma lafiya na cikin abin da za a tambayi bawa a ranar alkiyama za a ce mai alam nusiha laka jismaka shin ba mu baka lafiya a jikinka ba lokaci kaza da kaza ba mu baka lafiya ba mai kai a wannan lokacin da ka samu lafiya sannan wani ruwiya ka min alma'il barid ba mu shayar da kai muka kosar da kai daga ruwa mai sanyi ba kuna shan ruwan firij kuna jin daɗi to sai an tambaye ku kan wannan ni'iman kuna shan ruwa sansanya kuna jin daɗi ku sha drinks ku sha meye shi ma ni'ima ce wani bai samu ba sai Allah ya tambaye mu akan wannan ni'iman saboda haka daga ciki akwai tambaya kan ni'ima na lafiya da Allah ya baka shin me ka aikata a wannan lokacin da ka samu lafiya saboda haka yan uwa musulmi ta wani hanya ne Allah zai dinga baka lafiya madawwamiya to ita lafiya tana dawwama tunda ita ni'ima ce ta hanyar gode ma Allah ta ya zaka gode ma Allah kan ni'iman lafiya ta hanyar ka aiwatar da ita ni'iman wurin da'a ga Allah dan Allah na cewa la in shakartum la azidannakum in kuka gode ma ni'ima to Allah zai ƙara muku wannan ni'iman sa hakan nan ana gode ma Allah game da lafiya ta hanyar ka ci kuma ka sha halal sannan ka yawaita neman istighfari ka dinga neman gafaran ubangiji ka dinga lizimtan tuba wani annabi cikin annabawa yana ce ma mutanensa ya qaumi istaghfiru rabbakum ya mutane na ku al'ummata ku dinga neman gafaran ubangijinku sannan ku dinga tuba zuwa gare shi in kun mai haka zai sake muku sama ta buɗe muku arzikinta a yi ta ruwa wanda shine sirrin dukkan arziki na duniya sannan zai daɗe ku wurin ƙarfi zai ƙara muku ƙarfi a kan ƙarfin da kuke da shi na tattalin arziki ne da na jikinku da komai da komai saboda haka duk wanda ya kiyaye Allah a lokacin ƙuruciyansa da kuma lafiyansa da Allah ya bashi to shi ma Allah zai kiyaye shi lokacin da ya tsufa da lokacin da ya rasa wannan lafiyan tsufa ya kama shi 'yan uwa musulmi duk wanda ya yi aiki tukuru a lokacin da yake da lafiya to idan rashin lafiya ta kama shi za a dinga rubuta mai lada irin na wanda yake da lafiya saboda faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan bawa ya yi rashin lafiya ko kuma ya yi tafiya to za a dinga rubuta mai lada kaman irin ladan aikin da yake yi lokacin yana gida mazauni da kuma aikin da yake yi in mara lafiya ne lokacin da yake da lafiya wannan yana cikin sauƙi na addinin musulunci wanda kuma sauwaƙe hanyoyin shiga aljanna wanda kuma ya yi sakaci a lokacin da yake da lafiya sai kuma ya zo ya kama rashin lafiya to ba abin da zai samu sai hasara da nadama zai yi ta tunani ne yana ya Allah in ka ban lafiya zan yi ta kaza ya ta alƙawuran ƙarya saboda an ba shi daman ya ki amfani da ita ba abin da zai tsinci kanshi a ciki sai nadama saboda haka ya kai ɗan uwa musulmi kai kokari ka bauta wa Allah lokacin da kake da lafiya manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa wala tansa sihhataka wa shababaka wa ginaka an tatluba biha al kar ka manta ka nemi lahira da lafiyanka da ƙuruciyanka da kuma dukiyan da Allah ya baka kar ka manta ka yi sakaci wurin neman lahira in kai rowa to kai kanka kama rowa kuma za ka ga sakamakon rowan tun a kabarinka to abu na gaba cikin ni'imomi shine ni'ima na dukiya to wani abu ne wanda yake jujjuyawa a hannun bayan Allah Allah shi ke juya ni'imansa gwargwadon yadda ya ga dama a ahum yaqsimuna rahmata rabbik Allah ya ce a tambayi bayansa wai su ne suke raba rahama na ubangiji da ni'imansa da dukiyansa suke rabawa sai Allah ya ba kan shi amsa ya ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatin duniya mu ne muke raba musu abubuwan more rayuwarsu a cikin rayuwar duniyarsu sannan Allah ya ɗaukaka wasu a kan wasu wasu su zama bayan wasu wani ya zama oga wani ya zama yaron oga duk wannan akwai hikima ta ubangiji saboda haka abu ne dukiya wanda Allah ke juya shi daga nan wurin zuwa nan Allah bai zaunar da shi wuri ɗaya duniya baya zama abin duniya baya zama wuri ɗaya idan mutum shi bai juya ya bar dukiya ba ma'ana idan dukiya bata bakka kai kana raye ba ka zama talaka to kai zaka iya juyawa ka bar ita dukiyar a cikin abu biyu ne ita dukiya ko kai ka batta ko ita ta bakka kai za ka batta ne ta hanyar tafiya lahira ita kuma za ta bakka ne ta hanyar ta koma wurin waninka kana kallo wanda kake ba rance za ka je kana neman rance a wurin shi wanda ka ɗauke shi yaron shago ya zama kai ne yaron shagon shi to wannan shine daga cikin ɗabi'u na abin duniya Allah yana cewa kam ko min jannatin wa uyun game da wasu al'umma wata alƙarya Allah ya ce kam ko min jannatin wa uyun da yawa suka mutu suka bar gonaki da kuma idanuwar ruwa rafuka waɗanda suke ruwa na gudana abin sha'awa za ka ga sun, Allah ya, ɗauka rayukansu gaba ɗaya sun tafi sun bar wannan abubuwan, wa zuru'in da shuke-shuke iri-iri duk sun tafi sun bar shi da ni'imomi waɗanda suna alfahari a cikin waɗannan ni'imomin Allah ce to haka ne haka sunnan Allah take haka kuma sha'anin duniya take sannan wa ha qauman akharin daga baya kuma za mu zo mu ɗauki wannan ni'iman mu gadar da ni'iman nan ga wasu mutanen daban duk abin da ka bari na ni'ima a duniya to wani ne zai maye gurbinka wani mai hikima yana cewa kuma addaru bin nasi kullab shi zamani mai jujjuyawa ne ga mutane in dana yawman li shakhsin yau in yayi da'a ga wani mutum fa fi gadin ya tagallab gobe sai ya zo ya rinjaye shi ya fi karfin shi wanda kuma da ya fi karfin shi in ya ga dama sai ya zo ya mai da'a to fala tathik bi wamidin min barqihi kar ka dinga amincewa da walƙiya na duniya in duniya ta maka walƙiya ka ɗauka za a yi ruwa ne domin kawai holoko ne ma'ana mai fusgan hankali ne in ka ga hadari ya cika walƙiya da ƙyar ma a yi ruwan saboda haka ita duniya ta yi ta binka da abin duniyarta tunda bai dawwama kawai ka rabu da ita kawai saboda haka yan uwa musulmi mu sani ita dukiya fitina ne na wannan al'umman kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kowace al'umma tana da irin nata fitinan da jarabawa da Allah ke mata annabi ya ce fitinan wannan al'umma tawa shine dukiya fitinan al'umman shi na cikin dukiya to shi kuma wane ne yake cin riban dukiya Shi ne wanda yake ciyar da dukiyan shi ba dare ba rana don taimako don ɗaukaka kalmar Allah da taimakon bayan Allah to wannan shi shine yake zama gaba-gaba cikin masu kuɗi kuma shi ne mai hikima saboda haka wasu daga cikin sahabbai suka ce ma manzo sallallahu alaihi wasallam zahaba ahlud dusuri bil ujur suka ce masu kuɗi ai sun yi gaba da lada sun yi awon gaba da lada saboda me suna yin sallah muna sallah suna azumi muna azumi amma so suna yin sadaka da dukiyoyinsu mu kuma ba mu da dukiyar da za mu yi sadaka daga ƙarshe dai annabi me ya ce zalika fadlullahi yu'tihi man yasha shi wannan Allah ya baka dukiya kuma ya baka zuciyan bada ta dan taimakon mutane da taimakon kalman ubangiji nabi ya ce wannan falala ne na Allah yakan da shi ne ga wanda ya ga dama saboda haka wanda duk ya zamto ya siffantu ga dukiya ga taimako ya shiga cikin wannan magana na sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafi darajar sadaka ga bawa wanda bawa zai yi ita ce ya yi wannan sadakan lokacin da yake da lafiyar shi sannan kuma lokacin da yake da rowa game da dukiyan yana mugun santa zai ga in nayi na batta zan iya kaza da ita zan iya kaza da ita zuciyan shi na rowa amma ya yaƙi zuciyan shi ya bada wannan sannan yana da lafiyar da zai iya cinye dukiyan amma kuma ya bada ita amma idan rashin lafiya ya maka da baibayi ka ɗauki sadaka ka bayar ba wai bai yi bane amma kuma ba zai kai na wanda ka bada kana cikin lafiyanka ba da ƙuruciyanka kana da daman da zaka ci kuɗinka cikin jin daɗi amma ka ɗauka ka bayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ita ce sadakan da tafi kowance mutum na tsoron talauci sannan yana, yana mugun son wadata amma ya ɗibi wani kaso na dukiyan shi ya bayar wannan tsoron talaucin da kuma mugun buri na wadata shi ne ya zamto a wannan lokacin za ka ga mutum ya saci abin da ba zai iya ci ba amma har yanzu yana ganin kanshi talaka yana ƙara ƙoƙarin hiya ninka kuɗin shi sau biyu wanda yake da shi ba zai iya cinyewa ba da shi da iyalan shi kuma shi ke hana mai kuɗi kaga ya cire sadaka ya bayar shi ke hana mai kuɗi yin zakka wanda zakka ma wajibi ne zaman lafiyar shi ne tsarkin dukiyar shi ne da tsarkin zuciyar shi amma sai ka ga wannan bakar rowan dan an ce mutum shahihun shine wanda har kan shi yana maruwa shi ba zai ci ba kuma ba zai bar wani ya ci ba to duk wanda ya ki ba da zakka to shi ya wuce ma a ce mai bakhilun ba talakawa kawai yake maruwa ba har shi ma kanshi yana ma kanshi rowan aljanna to mun ji wane ne wanda yake wuce daga cikin masu kuɗi wanda yake ba da dukiyan shi don taimakon addini taimakon mutane talakawa to wanda yake mai nadama cikin masu kuɗi shine wanda ya tara dukiyan sannan ya zamto yana jan kafa game da ba da wannan dukiyan yana taskace ta abu biyu ke sa mai kuɗi ya dinga ruwa ga dukiyan shi wannan abin da annabi ya faɗi shine ya zamto kullum ruwa ne da kuma tsoron talauci da gudun faɗawa cikin talauci da kuma kwaɗayin ya zama mai kuɗi saboda duk wanda ya yi kuɗi ya ga irin fadancin da ake ma mai kuɗi in ya tuna talauci sai ya ji kai bari ba zai bada ba shi yasa duk mutumin da ya yi baƙin talauci sai ya zo ya samu wadata to kyauta wurin wannan abu ne mai mugun wahala saboda zai dinga flashback ne yana tuna talaucin da yanda ya sha wulakanci komai ya nema ba za a bashi ba in aure ne a kasa shi in kasuwa rumfan kasuwa ne a hana shi in bashi ne a ce da me zai biya to yau ya wayi gari shi ke ba da wannan ana mai fadanci ana mai da shi ke ma wasu fada saboda haka yanzu in ya gan shi da kuɗi ba ƙaramin yaƙi da ɗan zai yi ba ya iya yin kyauta to wasu shi ne sirrin rashin kyautansu kaga mutum yana da kuɗi sai ya mutu ake sani amma yanda talaka ke rayuwa shi ma haka yake yi saboda ya riga ya saba da rayuwar talakawa da na talauci saboda haka in kuna nema ya ce shi ma nema yake yi in za a je roƙo a tafi da shi ya zira kanshi cikin talakawa saboda yana mugun tsoron talauci saboda wanda ya shiga cikin ƙaya shi ya fi kowa sanin ƙayan wanda ya taso cikin arziki bai san wahalan neman kuɗi ba to abu ne mai sauƙi ya ba da kyauta da an zo zai iya bayarwa saboda shi bai taɓa ma ɗanɗana talauci ba balle ya guje ta to in ko ya zauna da waɗanda su sun ɗanɗana talauci suka yi kuɗi su za su dinga saita shi in zai kyauta su ce kai ba haka ake yi ba fa in kai wasa kaza kaza zai faru to sai su koya mai shi ma bakar ruwa Allah ya tsare mu Allah na cewa wa anfiqu ma razaqnakum min qabli an yati ahadakumul maut lalle ku ciyar ku bada daga abin da Allah ya azurta ku domin Allah ne mai bayarwa tun yaushe tun kamun mutuwa ta zo muku sai ɗayan ku ya zo yana cewa ya ubangiji ina ma ka ɗaga min kafa zuwa wani ɗan lokaci in zamto in yi ta sadaka da dukiya na kama sadaka he ta ƙare ya ubangiji kuma zan zama cikin mutane na kwarai ba zan yi alfasha ba ba za a ce mai ina walan yu lahu nafsan idza jaa ajalwa Allah bai daga bai daga kafa ga wata rai idan lokacin tafiyanta ya zo to yan uwa musulmi mu samu mu ribauci wannan lokaci in kana cikin waɗanda suke da abin da za su taimaka ma wasu kai mawadaci ne don wadata kowa da irin tashi ka daina cewa an ce mawadaci ka dinga kallon alhaji wani kai ma alhaji ne a wurin wani wani abin da ke hannunka shi yake buri yake addu'a Allah ya bashi in ya samu wannan yana ganin shi ya ƙure ma duniya ba zai ƙara addu'a ba ma ya samu komai to amma kai kana kallon kanka talaka wannan abin da kake ji a ranka shine talaucin ko da kana da duniya amma kana jin ranka kai baka da komai kai talaka ne to wannan shine ainihin talauci yan uwa musulmi ni ima ta gaba ita ce dama to mu sani cewa ɗan adam yana girma ne burin shi yana girma tare da shi kana shekarunka na tafiya burinka kuma yana ƙara yawa burin na yawa saboda haka duk abin da za ka rasa a lokacin ƙuruciyanka sai ka zo ka ba da ninkin baninki na abin da da za ka bayar ka same shi don ka same shi kuma ba zai yiwu ba sai ka ga abubuwa da yawa ba zai samu ba in ka riga ya wuce maka lokacin ƙuruciya idan a lokacin ƙuruciyanka za ka zauna minti uku ka haddace aya biyar ko a minti goma haka iya haddace aya ɗaya to in ka tsufa ya ka ware awa goma ba ta zauna ba to haka abin duniya ma in kana son ka nema neme shi kana saurayi in ba haka ba duk ƙarfin jalinka in ka tsufa ya ka ga kana ta kasuwancin ba riba saboda lokacinka ya wuce saboda haka malam yake gaya mana cewa lallai mu zamto muna amfani da lokacin da muka samu dama saboda daman ka idan kana ofis yanzu akwai wanda za su zo su nemi abu wurin ka signing kawai ake so kai signing kawai biro ɗaya sai ya maka signing ɗin files guda dubu ɗaya kan ya ƙare da fayil dubu ɗayan nan za ka iya taimakon mutane dubu ɗaya da biro guda ɗayan nan za ka iya taimakon mutane dubu ɗaya ka musu signing kai approving abu sun samu idan ka bar kujeran kuma za ka iya zuwa da miliyan dubu ɗaya a kasa samun wannan abubuwan saboda daman ta kubce maka saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin ya ce ni'ima guda biyu mutane da yawa ba su iya ribautanta tana kubce ma mutane da yawa ana kwaransu game da ita na farko ita ce lafiya ba kowa ya san darajar lafiya ba sannan na biyu annabi ya ce dama ba kowa ya san darajar dama ba in Allah ya bashi dama sai ran da ya sauka ƙasa daga mutum ba zai maka alkawari ba ba zai nuna yana tausayinka ba yayi gwamna ko yayi ɗan majalisa ba zai nuna tausayinka ba sai ran da ya dawo ya sauka kujera daidai da taka tsawon ku yayi daya sai ya fara tuna ka ya kamata me yasa baka zo ina dan majalisa bane kila ma ka zo so goma ya manta ya ki maka abin da ya dace sai yanzu ya dinga ka malam ai da da an zo lokacin muna kujera da kaza da kaza kuma da za a tuna mai kila an je ya fi so goma amma ya kasa lokacin giyan kujeran tana ɗiban mutum saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wa'annan ni'imomi biyu ba kowa ne yake amfana da su ba sai ta wuce sai ya kama rashin lafiya sai ya fara burace burace in na warke sallah ba za ta wuce ni ba wallahi sawun gaba ko ladan wallahi sai ya samu a masallaci in na warke kaza in na warke kaza kuma da za a bashi lafiyan dan adam ne walau ruddu la'adu limanuhu anhu haka Allah da ya halicci dan adam ya ce mutanen da ke ta burin a ba su dama su dawo duniya su yi aikin kwarai Allah ya ce da za a dawo da su wallahi za su koma kan abin da suka mutu a kai abin da suka mutu suna jin su sun yi balance a duniya za su koma su ci gaba da yin badalansu saboda haka yan uwa mu sani cewa ita duniyan nan takaitacciya ce kuma dan adam ba zai taba wanzuwa a cikin ta ba ko da yaushe zaka ka na iya zuwa a kowane lokaci shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ka kasance a duniya kaman bako ko wani mai ƙetare hanya shi kuma ibnu umar yake cewa idan ka wayi gari kar ka dinga tsammanin zaka kai yamma idan ka kai yamma kar ka dinga tsammanin zaka ƙara wayuwan gari sannan ka riƙi fa'ida Ka yi amfani da fa'idoji lokacin da kake da lafiya kamun rashin lafiyanka ya zo ka riƙi fa'ida na rayuwanka kamun mutuwanka ya zo don abubuwan nan lama halata sai sun zo maka alhassanul basari allah ya ji kansa yana cewa mumini a duniya kamar baƙo ne bai kamata ya zamto yana raki game da wani abu na wahalan duniya ba rashin lafiya talauci kar ya zamto baƙo in ya fuskanci wata matsala a tafiya ya kamata ya ɗauke ta ishu ya dinga damuwa dama a gida yake ai in kana tafiya kawai sai abin da ka gani ai ita duniya kamar motan haya ne kai za ka zaɓi inda za ka zauna kana zaune ma a ce tashi koma can ku hau inji to in ka fuskanci me motan haya ba a damuwa ka shiga a turo wani ɗan lutidi ya matse ku to ba a ta da hankali ke kawai ka tuna to ai motan haya ce awa nawa za mu yi mu sauka <laughs> ita ma duniya haka ne duk abin da ya zo maka na masifa kakka damu kanka shine hassanul basari ya ce mumini mai hankali baya damuwa da bala'i na duniya da jarabawa na duniya saboda shi ya san cewa dama ba gidan zaman shi bane kawai kamar motan haya ce ko gidan haya wata ran dole a tashe ka ko to a gidan haya zaka zo kai dan haya kana doka ka ce sai dai ayi kaza ayi kaza ka isa waye zai yi doka abin. mai gidan kuɗi kake biya kuɗi suke biya ko to sai abin da ka gani sai dai kai ta roƙon Allah ya baka naka in ka biye ma kuma cewa sai abin da kake so za a yi ka dinga tashi daga su ka koma tudun wada daga tudun wada ka yi rigasa daga rigasa ka yi millennium city saboda ka kasa haƙuri da wannan canjin saboda haka alhassan basari ya ce ita duniya mai hankali a cikinta yana ɗaukanta ne kawai duk masifan da zai gani zai jure masa ba zai dinga raki yana ko kai kuka ba sannan ba zai dinga gogoriyo yana gasa wurin neman izzan duniya da ɗaukakanta ba baƙo ne sai ya zo ya ce ya fito ciyama ana zaɓe kawai sai baƙo matafiyi kawai sai ya ce wai shi ma kawai yana buga fosta tun a wurin tankaɗan farko a ce kai ba ɗan gari ba ne ba za a baka tiket ba to shi ma kuma takarar da ya fito ya nuna bai san me yake yi ba ya bari in ya koma ƙauyensu inda ya fito sai ya yi takara nan ne matabbatan shi ko nan ai ya zo kawai wani abu ne wanda yake na ɗan lokaci zai koma ya zo cin rani ne saboda haka ba a neman duniya da matafiyi ma'ana duk wanda ka gan shi a duniya ya tabbatar ko da yaushe balle tafiya irin na duniya da ba notis ba ka sa mata rana yanzu waye ya sa ranar da zai mutu amma ai tafiya kana iya ce zan tafi in yi kwana goma ko kwana goma shine tsarinka to kowa zai iya faɗin tsarin shi a duniya ya tsara zai shekara nawa ne ya isa ba sai dai a tsara mai ba saboda haka wanda yake duniya alhassanul basari ya ce baya gogore a yi ta rigima da shi wurin neman ɗaukakan duniya ko wani abu na duniya ko dukiya ko wani abu lahu sha'anun kawai yana da abin da ya dame shi walin nasu sha'anun su ma sauran mutane ya basu suna da abin da ya dame su in ya ga ana ta gogoriyar neman duniya kawai ya yi dariya ya koma gefe ya yi ta tasbihin shi da hailalan shi matukar zai samu daman bautan Allah duk abin da za a yi na rigiman duniya kawai ya koma gefe ya ce wannan sha'anin mutane ne wa'anda ba su san me kawo su duniya ba ai su suka fi yawa za ka ga suna ta gogoriyo suna ta rigima akan abin duniya to ka kyale su kawai sha'aninka shine wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah ya faɗi ban halicci aljanda mutum ba sai don su bauta min saboda haka mu sani yan uwa musulmi shi mutum bai da wani gida wanda zai yi aiki a cikinsa mai kyau ko mara kyau sai gidan duniya sannan kuma darajanka a lahira gwargwadon yadda ka yi aiki a duniya ne in ka yi aiki na daraja maɗaukakiya za ka samu daraja maɗaukakiya a lahira in ka yi aiki na ƙasƙanci a duniya to za ka zama ƙasƙantacce a lahira manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce man a bihi amaluhu lam Yusre bihi nasabu duk mutumin da aikin shi ya hukunta yayi baya a lahira to shi dan wane ne ko dangantakan shi da wane ba zai sa a yi gaba da shi ba shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce da sautin shi mai maɗaukaki ya ce ya ke fatimatu diyar manzan Allah ya ce mata ki tambaya ne duk abin da kike so na raye na duniya zan miki shi gwargwadon iko domin ba zan iya amfana miki komai ba a gaban Allah ranar alkiyama ku duba fa manzan Allah da kuma sayyidatu nisa'il janna ko wanda ita ce shugaban matan aljanna ko amma kuma annabi ya ce ta tambaye shi a duniya ne ya iya mata wani abu a lahira yau layan fa malun wala banun illa man atallaha bi kalbin salim wannan shine annabi ya ce duk mutumin da aikin shi na duniya ya hukunta a yi baya da shi ma'ana a yi wuta da shi to wani dangantakan shi da wani ko kusancin shi da wani annabi ne ko mala'ika ne ko me to ba zai sa a ce a ɗaga mai kafa inda ake a duniya ba sai an yanke ma hukuncin kisa wani ya yi waya kawai a fitar da shi kuma shi kenan ya fita ko to duniya kenan in ka san wani sai ka yi abin da kake so kamun lokacin shi shi ma ya ƙare shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan magana sannan Allah ya tsoratar da mu game da hasara na mutuwa kafin aiki sai ka mutuwa ta zama maka ka dinga burin za ka yi aiki kai baka yi aiki ba sai da ka ga mutuwa Allah na cewa hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarakt kalla wai sai lokacin da mutuwa ta zo ma ɗayan ku ne zai dinga roko yana ce ya ubangiji ka da ni duniya in samu in yi aiki na kwarai a ce mai ina ai aikin gama ya gama lokacin ma da yake wannan maganan kabari ne yana jiran shi kuma ba makawa sai ya tafi so da haka duk lokacin da ajali ya zo aiki ya ƙare ba wani aiki da za ka ƙara yi a karɓa da lokacin mutuwanka ya riga ya tabbata sai dai kowace rai kuma ya arata ya ta da abin da ta aikata Allah na cewa kullu nafsin bima kasabat rahina sai a jingina ka ga abin da ka aikata in khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun shi yasa Abu Darda Allah ya ji kansa da rama Allah ya ƙara masa yarda yana cewa idan ya ga ana wucewa da jana'iza da gawa za a kai za a kai ta kabari sai ya ce mau'izatun baliga ka ku duba wa'azi na makura ga makuran wa'azi wa'azi na ƙarshe amma wa gaflatun sari'a ga kuma rafkana wanda yake mai gaggawa ma'ana dan adam lokacin da ya gawa sai ka ga jikin shi na kyarma ya manta duk abun duniya shi yasa wasu ake musu satan waya a makabarta cikin sauƙi ana ɗaga gawa ya kaga kowa jikin shi ya mutu hankalin shi ya koma lahira har in ma ya sa in wayan na cikin gajeren wando ne ma za a iya kwance mazagin a ɗauke ta bai sani ba to su kansu barayin wayan sun gane haka shi yasa sai an ɗaga gawa ana tso ana ta faman abin nan kuka sai kawai kaga an yaye wayoyin mutane shi yasa Abu Darda ya ce ka duba wa'azi na ƙarshe amma kuma rafkana wanda yake na gaggawa ana komawa gida sai ga kawai wannan ya buga yi kasuwa wannan kawai an manta an rufe shafin wannan kuma ba za a ɗauke shi a matsayin wa'azi ba gashi ya ce wa'azi ne makura wa'azi tunda ka tabbatar inda aka murƙusa bawan Allah nan kila ma ku kuka sa shi amma daga ƙarshe sai ka ga mutum ya zamto ya manta gaba ɗaya saboda haka ya kai bawan Allah kai kana tsakanin firgici ne guda biyu firgicin na farko shine in kana da hankali fa za ka ɗauke su a matsayin firgici shine ka da ka gabatar baka sani ba ya Allah zai yi da kai game da zunuban nan ka shekara hamsin ko sittin ko arba'in in ka tuna baya sai ka gaba wani abu sai ƙura daga ayyukan banza su za ka iya tunawa wani aiki na kwarai da kama ubangiji ba za ka tuna shi ba ƙura ne a tarnike kawai ba wani rizal mai kyau to wannan ba barazana ba ne ba abin tsoro ba ne to abun tsoro na biyu shine sauran rayuwanka da ya rage baka sanya zaka cika ba zaka cika da kalman shahada ne zaka mutu kana musulmi ne zaka mutu kana mumini ne ko zaka mutu sabanin haka saboda haka wanda ya gyara zuciyansa to Allah zai gyara mai abin da yake bayyana na aikin shi in zuciyanka ta zama mai kyau to Allah ya ɗauki nauyin gyara maka aikinka na gaba shi yasa malamai ke cewa munin aikin gaba yana nuna munin zuciya ba da za a yi a ce zuciya ta yi kyau kuma wai aikin gaban ya zama mummuna ba zai yiwu ba Allah zai juya gaban dole ma ta yi aikin da ke cikin zuciyanta domin in innamal a'malu abin da Allah ke kallo shine zuciya to ya kai bawan Allah ka gyara zuciyanka Allah zai gyara maka abin da yake zahiri sannan kuma idan ka yi zunubi ne wanda kake tsoron makomanka game da wa'annan zunuban to ka bi bayan shi da tuba da kuma aiki mai kyau sannan ka ji tsoron Allah duk inda ka tsinci kanka ka sani kuma abin da ya sa aka ce ka ji tsoron Allah duk inda ka tsinci kanka saboda Allah yana sa ido a kanka shin kana abin da kai a ɓoye ne ko abin da kai furta shi ko ka aikata shi daga banka mu bayi sai dai mu maka hisabi kan aikin da muka gani amma Allah ya san zuciyanka duk abin da kai ya san dan shi kai ko dan duniya kai saboda haka ka yi ƙoƙari ka ji tsoron Allah duk inda ka tsinci kanka tsoron ka kuma ya zamo da zuciyanka da ayyukanka abu na farko kenan abu na biyu ita kanta duniya tana kira kowane rana tana kiran bayi game da wa'azuzzukanta da take sakewa a doron ƙasa kullum duniya tana ma mutane wa'azi amma wa'azin ba da baki take yi ba na abubuwan da ke faruwa ne ko mutuwan nan da ake a cikinta shi ma babban wa'azi ne yanda take ba ta da tabbas ɗin nan he ka ta za ka yi kaza sai ka ga ta yi felin ɗinka ka yi kuɗi kana ganin ka huta sai ka ga ta ɓullo maka ta wani wuri duk yadda kake shirya ka ji daɗinta sai ka ga ka rasa jin daɗinta shi ma wannan wa'azi ne a naɗe a ciki don wasu na cewa dukan duniya ya fi dukan bulala sau in mutum ya aka ja aka mai wa'azi aka ja aya da hadisai ya manya suka mai magana ya ƙi ka ce to ku bar shi da duniya duniya makaranta ce wallahi ta mai darasi kuma wallahi sai ya ɗauka in baka ɗauna mutane ba baka ɗauna manzanni ba to na duniya dole sai ka bi ta kuma tana nasiha da abubuwan da ke faruwa cikin ta na darasi shi ma nasiha ne sannan tana bayyana maka aibin ta cewa tana da aibi ka sake ta ba ta maka ɓoye boye ita duniya kamar abin aure ka je nema za ta fito ta gaya maka duk matsalolinta kuma duk da haka sai kaga mutane na sai sun aure ta ga ta cike da aibobi ta ce maka ni fa ba na zama wuri ɗaya shegen fita unguwa ne da ni ni fa da ka gannin nan in na ta samudu goma na shinkafa he na cinye shi ni kaza ni kaza duk wani aibi ta gaya maka in na fara al'ada he na yi wata uku in na fara kaza amma 'yan adam sun ce mun ji mun gani sai mun saya waye bai san aibubbukan duniya ba babu shi ko baka je makaranta ba ka koyi addini ita duniyan kullum tana sanar da bayinta aibubbukanta ba ka ganin me ke faruwa ne a cikinta na rashin dahir komai duk hanyar da ka bi ba ta bullewa hanyar da wani ya bi ba ta bullewa kai kuma ka ce za ka ci gaba da bin wannan hanyar kenan akwai ganganci a al'amarin mutane to ita duniyan kullum tana bayyana mana aibinta irin na yaudaran da take da shi to me ya kamata mu yi saboda haka bayan Allah mu gaggauta yin aiki na kwarai a cikin ita duniyan shine kawai zaka more mata kamun a shiga tsakaninmu da ita a kange tsakaninmu me zai kange tsakaninmu da ita mutuwa manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa badiru bil a'mali fitanan ka qita illal muslim ku gaggauci wani fitina da ayyukan alkhairi ku yi sauri ku yi aikin alkhairi kan wasu fitintunu su biyo baya yanda wanda suke kaman wani yanki na dare mai mai tsananin duhu wanda a wannan lokacin in ta zo mutum zai wayi gari musulmi sai ya yi yammaci kafiri sannan kuma zai iya yammaci musulmi kan gari ya waye kuma ya zama kafiri nabi ya ce ya bi odinahu bi aradin mina duniya kalil ya sai da duniyan shi da ɗan abin duniya wanda ya kiɗan kaɗan wulaƙantacce. to mun shiga wannan lokacin ya ki halal ya ki haram duk abin da mutum zai yi ya samu duniya ko zai rabu da addinin shi ya yadda shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum ya ku waɗanda suka imani ku ruku'u ku yi sujada ma'ana ku zamto masu sallah ko da yaushe waf'alul khaira ku kuma ku zamto masu aikata dukkan wani aikin alkhairi la'allakum tuflihun ko ku samu ku samu rabo a ranar kiyama a gaban ubangijinku اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة توفنا مسلمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين في كل مكان ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله